Hausawa Top TV tashar al'umma. Cikakken rahoto kan yakin da ke faruwa tsakanin Ukraine da kuma ƙasar Rasha. Masu mu ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi dangane da yakin da ke faruwa wato tsakanin Ukraine ɗin da kuma ƙasar Rasha. Inda a yanzu za mu kawo muku dalilan da suka haifar da yaƙi tsakanin ƙasar Rasha da kuma Ukraine. Duda dai a yanzu za ku ji cewa shugaban kasar na ukraine ya fito ya yi kira daga shugaban kasar rasha wato putin ya bari a sasanta tsakani ku biyo mu domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu akan yakin amma kafin nan da allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Kafin kawo maku cikakken makasudin abin da ke faruwa a ƙasashen guda biyu na yakin da ake, bari mu fara gabatar maku da ƙudurin shugaban ƙasar Ukraine ba a da fafatawar da aka yi. inda a yanzu shugaban ƙasar na ukraine ya yi kira ga wato shugaban ƙasar rasha putin ya bari a sasanta wato shi ya janye makamansa shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yi kira wato ga shugaban rasha vladimir putin ya dakatar da kaiwa ƙasarsa harin da yake yi yana magana ne wato gabanin tattaunawar sulhu ta biyu da ake sa ran wato ɓangarorin biyu za su yi gobe wato ya ce matsawar ana son nuna wa duniya cewa tattaunawar sulhun na da mahimmanci to ya kamata a daina kaiwa juna hare hari. a bari a gama sasantawa yayin wata tattaunawa haɗin wato gwiwa da cnn da reuters shugaban wato zaraki ya ce ya ce wa putin ka dakatar da kai wa jama'a hari ka zo mu zauna a teburin sulhu a sasanta wannan shine dai abin da shi shugaban yake gani wato inda yake maganar a dakatar da hare-haren Ga dalilan da suka haifar da wannan yaƙi tsakanin Ukraine da kuma ƙasar Rasha. Ƙasar Ukraine da ƙasar Rasha ƙasashen Turawa ne da suke wato ɓangaren gabas a wato nahiyar Turai wato makwabta ne. Suna kusa da juna sosai al'adunsu kusan iri ɗaya ne. Akwai wasu yankuna ko manyan birane wanda ake kira da Crimea Luhansk. wato da kuma donetsk da kuma sauransu wanda suke wato wanda suke yankin arewa da kuma wato gabashin kasar ta ukraine akan iyaka da kasar wato rasha yankunan ne da suke fama wato da rikicin neman yanci kai daga wato ukraine kuma yankin wato ya tara mutane da yawa 'yan asalin kasar rasha a cikinsa inda suke neman wato 'yanci shugaban ƙasar ukraine wato zelenki yana da wato ra'ayin kulla alaƙa da amerika domin har ya bayyana niyyarsa wato na shigar da wato ukraine wato kasar tasa cikin kungiyar nato wato north atlantic treaty wato organization ƙungiyar haɗin kan wasu ƙasashen turawa wanda amerika ta kirkira bayan yakin duniya na biyu akwai ƙasashen turawa wato talatin a cikin ƙungiyar ta nato ƙarƙashin jagorancin amurka wanda suke wato daru wato rundunar tsaro na musamman da za su iya wato ƙalubalantar wato barazanar tsaro sannan akwai ƙungiyar ƙasashen turawa g7 group of Seven masu ƙarfin tattalin arziki a turai wanda ya haɗa da ƙasashen amerika ingila faransa italiya japan germany da canada sun haɗu, sun kafa wato ƙungiyar g7 groups of Seven domin su samu wato cikakken haɗin kai a ɓangaren tattalin arziki na siyasa da kuma wato tsaro. to shi shugaban ƙasar ukraine mai wato makwabtaka da rasha yana son ya shigar da ƙasar cikin ƙungiyar ta nato wato g7 kuma ita ukraine an ciro ta ne daga tsagin wato rasha inda ta sami 'yancin kanta ita ma ukraine ƙasa ce ko wani yanki ne da ya taɓa zama wato ƙarƙashin mulkin gwamnatin wato tsohuwar tarayyar soviet wato rasha musamman bangaren gabas da wato arewacin ukraine inda ake fama da wato rikicin a yanzu to bayan kasashen duniya sun karya wato gwamnatin soviet a wancan lokacin sai rusiya wato ta jagoranci kafa rundunar soji wato na musamman na kungiyar haɗin kan ƙasashen masu manufa iri nata wato collective security treaty organization csto akwai kasashen kamar haka wato rasha armenia da kuma uzbekistan da kuma kazakhstan da kuma georgia wato da kuma azerbaijan da sauran wato wasu kasashe da suke cikinta. ta wato yadda amerika ta jagoranci wasu kasashen turai aminanta wato wajen kafa kungiyar nato to kamar haka ne ƙasar rusiya ta jagoranci ƙawayenta suka kafa kungiyar csto ƙasashen nato da kuma csto ba sa shiri da juna sam wato ukraine tana kama wato tana kan iyaka da rasha to sai ya zama shugaban ukraine yana son ya shigar da ƙasar ukraine cikin nato ta g7 wato shi kuma shugaban ƙasar rasha yana ganin hakan a matsayin wata babbar barazana da kuma wato takalar yaƙi idan aka wayi gari wato makwabciyar ƙasarsa ta shiga ƙasar nato ta shiga wato ƙungiyar nato saboda a duniya ba ƙasar da rasha take gaba da ita kamar take gaba da ita kamar amerika tun a shekarar 2014 shugaban kasar na rasha vladimir putin ya bawa yankin Kiremiya, wato da ke kasar ukraine yanci wanda hakan shine mafarin yaƙi tsakanin ƙasashen da suke wato makwabtaka da juna a farkon wannan satin sai aka wato waye gari rana tsaka shugaban kasar na rasha ya sake bayyana wasu yankuna da suke gabashin ukraine wato luhansk da kuma wato donetsk a matsayin wato ƙasa mai cin gashin kanta wato ya 'yanta yankin daga ƙasar ukraine sai ya tura wato dubban sojoji kimanin dubu ɗari da hamsin zuwa yankin da suke wato cikin ukraine da sunan za su yi aikin wato kwantar da tarzoma da kuma ba da cikakken kariya wa iyalan asalin ƙasar rusiya da suke yankin to ita kuma ƙasar ukraine da babbar wato ƙawarta amerika sai suka kalli hakan a matsayin wata wato babbar barazana da wato shirin takalar yaƙi domin abin da amerika take kalla ne, rasha tana shirin mamayar ƙasar ukraine ne wato gaba ɗayanta to wannan ne ya jawo hali wato da ake ciki yanzu har rasha ta ƙaddamar da wato hari na makamai masu linzami a babban birnin na ukraine yanzu haka shugaban kasar ukraine yana kira ga kasashen duniya su kawo masa ɗauki kuma ya ce duk wani ɗan ƙasar ya saka wato kakakin so ya saka kakin soji a fito yaƙi da shi sai dai da alama ya haɗu wato da yau ya haɗu da yaudarar ƙasar afirka abin mamaki amerika ta gagara mayar da martani wato ko bawa wato ko ɓawon gyaɗa ba ta ɓare ba don a ji ƙara bayan wato rasha ta ƙaddamar da hari kan wato ƙasar ukraine wato kamar za a ce amerika ta yaudari ukraine da, da wato zaƙin baki da kuma fargabanta wato na propaganda domin ba shakka amerika ko da wasa ba ta isa ta takali wato rasha da yaƙi ba saboda tsoron abin da zai biyo baya wato kuma manyan ƙasashen aminan ƙasar rasha irin china da north korea ba za su ƙyale ba su ma za su marawa ƙasar rasha baya idan amerika ta yi gangancin amfani da makami to hakan zai iya jefa da ƙasashensu wato na duniya cikin rigima na yaƙi wato na tattalin arziki rasha ta kai hari wato kan babbar hasumiyar tashar talabijin ɗin gwamnatin ukraine hukumomin ukraine sun ce rasha ta kai hari kan babbar hasumiyar tashar talabijin ɗin gwamnati da ke babbar wato birnin ƙasar wato na Kyiv. Abin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum biyar yayin da suka kai harin hotuna da bidiyoyin da aka sanya a shafukan intanet wato sun nuna hayaki na tashi daga hasumiyar ta karfe wadda wato tana tsaye har yanzu. harin ya yi sanadiyar katsewar wasu shirye-shirye ya kuma lalata wani wuri da ke kusa na tunawa da na tunawa da wanda wato suka rasa rayukansu a lokacin kisan kiyashi wato na 'yan nazi wannan harin ya yi sanadiyar rasa waɗannan al'amura isra'ila ta yi allah wadai da harin tun da farko ministan tsaro na ukraine oleski Rosikov ya yi wato gargaɗin cewa Rasha na neman ta lalata hanyoyin sadarwarsu domin ta riƙa bayar da labaran karya, wato cewa Ukraine na miƙa wuya. Shi ya sa ta yi wannan abu domin ta wato yaɗa jita-jita a kan abin da ita Ukraine ba ta faɗa ba su ce ta faɗa. Hotunan tauraron ɗan adam sun nuna doguwar wato kwambar motocin yaƙi na rasha wato da ta durfafi babban birnin ukraine ɗin yayin da shi kuma ministan tsaro na rashan wato yake kira ga mutanen da ke kusa da wuraren da suka shafi harkokin tsaro a birnin na kiev wato da su bar wuraren domin harin yana da faruwa wakiliyar jaridar nan ta bbc ta ce tafiyar wannan wato katuwar kwamba da take tunkarar babban birnin na ukraine abin tambaya shine a nan da zuwa yaushe ne wato za ta isa bakin wato birnin sojojin rasha sun yi nasarar kusawa kherson wato wani birni da ke cikin wato kasar ukraine jami'an ukraine sun ce dakarun rasha sun yi nasarar kusawa kherson wani wato gari da ke kudancin ukraine sai dai sun ce har yanzu ba su gama wato kwace shi ba tukunna mai bawa ma'aikatar harkokin cikin gida ta ukraine shawara velin dansenko ya faɗawa wato wani gidan talabijin ɗin ƙasar cewa sojojin ukraine na ci gaba da ƙoƙarin wato ganin garin bai wato kubuce daga hannunsu ba fargaba ta karu a ukraine bayan ganin wato kwambar motocin sojojin rasha mai tsawon wato kilomita 64 fargaba na karuwa a ukraine a yayin da wata kwambar motocin sojin rasha ta kutsa wato cikin kasar hotuna da tauraron ɗan adam wato ya ɗauka a ranar litinin ɗin wato sun nuna wata kwambar motoci na sojojin rasha mai tsawon kilomita 64 na wato tunkarar shiga birnin kiev na wato ƙasar ta ukraine wani kamfanin fasaha na amurka wato mazar ya nuna wato sun nuna wato ɗaruruwan motoci sojoji masu silke wato da tankokin yaƙi da sauran ababen hawa masu ɗauke da kayan amfani rasha na ƙara ɗaukar matakan kutsan wato sojojin bayan da 'yan ukraine suka ce wato sun tafka asara sosai a kwanakin farko wato na fara gwabza yaƙin. shugaban belarus wato ya tura dakarun ukraine don taimakawa putin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce shugaban belarus alexander wato lukashenko ya tura dakarunsa cikin ukraine don taimakawa na rasha wajen wato mamaye ukraine ita ma shugabar wato malaysia shugabar malalisar wato tarayya ta turai mai suna wato bekona rada ta tabbatar da labarin inda ta ce belaruswana wato sun kutsa kai wato cikin ukraine da safiyar talatar nan da farko dai mr lushenko ya ce ba zai tura dakaransa cikin kasar don mamaye ba rahotanni dai na cewa dakarun rasha na ci gaba da wato kusantar babban birnin na kiev sannu a hankali akwai babban aminci tsakanin shugaban na belarus wanda shi ma yake fuskantar matsi daga wato kasashen turai da kuma wato shugaban rasha vladimir putin sama da mutum 660 ne suka tsere daga ukraine Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce zuwa yanzu sama da mutum 660 ne aka tabbatar sun tsere daga ƙasar Ukraine tun bayan wato mamayar da ƙasar Rasha ta yi wa ƙasar waɗanda yawancinsu yara ne da dama. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ta ce akwai rahotanni da ke nuna cewa wasu mutane kan jirage wato kan jira tsawon sa'a 60 a kan iyaka suna neman wato shiga Poland. A iyakar Romania wato layin jama'a wato ya kai tsawon kilomita kusan 20 na masu neman tsallakawa. Hukumomin Poland suna tsara wato gagarumin aikin jin wato jin kai na taimakawa 'yan gudun hijira da ba su daina wato da ba su san inda za su zauna ba anata kafafen wato anata ana ta kafa sansanonin wucin gadi a filayen wasa a tashoshin wato kwana-kwana mai magana da yawun hukumar ta ce yawon wato mai magana da yawun hukumar ta ce yawan masu tserewa wato na rikicin na karuwa sosai hukumomin poland sun ce mutum dubu ɗari ne suka shiga ƙasar a ranar litinin yawan da ba a taɓa samu ba birtaniya ta ce ba za ta aika dakarun ukraine don yin wato gaba da gaba da wato na rasha ba firaministan birtaniya boris johnson ya ce ƙasarsa ba za ta aika dakarun ukraine don ƙalubalantar ƙasar rasha da ke wato mamaye ƙasar ba boris johnson ya ce duk wani mataki da za su ɗauka za su ɗauke shi ne wato don haɗin gwiwar ƙungiyar tsaro ta nato kuma shi ma wato kuma shi ma ɗin bai huce na girke wato dakaru a ƙasashen da ke wato ƙarƙashin ƙungiyar da ke makwabtaka da rasha ba ina son dai in kawo ƙarshen dukkan waɗannan maganganu da ake yi ba zai yiwu mu yi yaƙi wato da rasha ba matakan da muke ɗauke wato muke ɗauka yanzu na ƙara kanmu ne ba ma son mu ɗauki wani mataki da zai iya wato dawo da al'amura in baya. Ɗaliban Ghana sun fara isa gida a kara daga Ukraine yayin da su ma suke guduwa. Rukunin farko na ɗaliban Ghana da aka kwaso daga Ukraine ya isa gida babban birnin ƙasar na Accra. ko da yake har yanzu akwai sauran wato ɗaruruwan ɗalibai da ke can ƙasar sun rasa ta yi wato sun rasa ta yi bi ma'ana ba su samu dawowa ba ɗaliban wato sha bakwai sun yi ƙoƙari ne wato suka tsallaka ƙasar romania mai makwabtaka bayan wato mamayar da ƙasar rasha ta yi wa ukraine akwai dubban ɗalibai daga ƙasashen afirka daban-daban da suke wato karatu a ukraine a ranar litinin kungiyar tarayyar afirka ta yi wato kakkausan wato suka bayan wasu rahotanni da ke cewa an hana ɗalibai 'yan afirka tsallaka iyaka domin tserewa daga yankin. To a takaice dai wato wannan shine dai abin da ya faru tsakanin wato yakin da aka gwabza tsakanin wato kasar Ukraine da kuma kasar Rasha inda a yanzu daga bisani kuka ji cewa bayan abubuwan da ya faru shi shugaban kasar na ukraine ya buƙaci wato shugaba putin wato shugaban kasar rasha ya dakatar da hararen da yake kai masu wato na ƙasarsa domin a zauna a yi sulhu akan abubuwan da suke faruwa to masu sauraron mu me za ku ce dangane da wannan yaƙi da aka gwabza tsakanin ukraine da rasha inda rasha ta ringa tafka masu asarori da dama akan wannan yaƙi da suka yi na kai masu har-hare